amma ba'du assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddar saduwar mu cikin wannan lokaci mai tarin albarka mune masa godiya bisa aka muna roƙon sai kan kyawawan ayyukan mu kusakuran mu Allah ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana karya ka ba mu ikon guje mata a gurguje yan uwa halka ce ta uku insha Allahu cikin wannan mukaranar da muke tsakanin shekul islam ibn taimiyya da shehu tijjani ko shehu ibrahim to yau za mu ɗauko wani batu ne cikin littafin shekul islam ibn taimiyya sai mai mukaranarsa da abin da shehu ibrahim ya faɗi shi ibn taimiyya ya faɗi wannan maganar kafirci ce wannan maganar ba musulunci ba ce zan nuna wajen insha allahu sai mu je cikin littafin shehu ibrahim ku yi haƙuri da allah saboda ba caji a wannan din zai iya ɗaukewa a gurguje gashi wannan cikin majmu'ul fatawa ne majmu'ul fatawa ne na shekul islam ibn taimiyya majmu'ul fatawa idan ana ji da allah a yi magana cikin juz'i na biyu shafi na ɗari uku da shida daga nan za mu fara karantawa daga nan daidai za mu fara karantawa daga nan ibn taimiyya ke cewa wa ma zukira an ba'dihim min qawlihi yana magana yan aqidar wahdatul wujudi waye da suke da aqidar komai Allah sai yake faɗin akwai abin da aka ambata daga su shine wa ma zukira an ba'dihim ya abin da aka ambata daga su ɗin kowa Allah min ƙaulihi na daga faɗin shashin ainu ma tara zatun latura ko zatun latara wa zatun latara ainu ma tara wato in ka duba kaga ainu ma tura ko kuma ainu ma tara zatun latara ko ka karanta bina'ul lil majhuli ainu ainu ma tura zatun latura wa la latura ainu ma tura wato ma'anarsa shine a wajensu wato ainu wanda kake gani a yanzu a gabanka shine ainu ma tara abin da kake gani a gabanka yanzu la latara akwai wani zati wanda kai baka gani sa'an kuma zatin da baka gani shine ainu ma tara wato shine ainu ɗin da kake gani wato komai ka gani yana da zahiri da batini a batininsa Allah ne an gane a zahirinsa kuma sai kake ganin halitta Allah ne amma ainihinsa Allah ne ibn taimiyya sai ya kawo wannan abin sai ya ce wa huwa min qawli bin sab'in wannan magana tana daga cikin magana ibn sab'in dan sab'in ibn taimiyya ya ce wa huwa min akabiri ahal shirki ya ce yana daga cikin ma'abota shirka mafiya girma wal ilhadi da ilhadi was sihiri da kuma sihiri wal ittihadi da kuma aqida eh, al ittihad shine Allah yana hadewa da bayi shi wannan ibnu saba'in din kuma zaka ga shehu tijjani shi ma shi yake bi da su shehu ibrahim akan sufancin su duk suke tafiya irin su ibnu arabi sai Ibn taimiyya ya ce wa kana min afdalihim shi wannan ya kasance daga mafiya falalarsu su masu wahadatul wujudi din wa azkiyaihim wato ya kasance daga mafiya kwakwalwarsu wa akhbarihim bil falsafati ya fi su sanin falsafa wa tasawwufil mutafalsifati ya kuma fi su sanin sufanci na 'yan falsafa masu aƙida kowa Allah shiwa ibn saba'in dinnan. ibn taimiya ya ce wa ƙaul ibn arabi da kuma faɗin ibn arabi da yake cewa zahiruhu khalquhu wa batinuhu haqquhu ya ce zahirin abin da kake gani halitta ne baɗininsa kuma haƙiƙanin Allah kake gani duk dai irin wancan zancen ne sai ya ce wa huwa ƙaulu ahalil hululi ya ce wannan magana da kake gani magana ce ta ma'abota hululi waɗanda suke cewa Allah na shiga jikin bayi ibn taymiya ya ce wa huwa mutanaqidun fi zalika shi ɗin kuma cikin faɗin abin da yake na cewa zahiruhu khalquhu batinuhu haqquhu ce shi ɗin a cikin hakan cikin faɗin haka mai tufka da warwara ne yana tufka da warwara an gane tunda uwa abu biyu ai ya tabbatar sai ce fa innahu yaqulu bil wahdati ce shi din yana cewa ai komai Allah ne fala yakunu hunaka ne. babu wani samuwa guda biyu da yake kasancewa ai yana cewa samuwa ta Allah ce kawai shine wahdatul wujudi to in yace kuma zahiruhu khalquhu batinuhu haqquhu to kaga kenan ya raba abun guda biyu kuma shi yana cewa wahdatul wujudi sai yake cewa fala yakunu hunaka ni?' to ai babu sa wato samuwa guda biyu kenan da yake kasancewa ahaduhuma batinun wal akharu zahirun wanda ɗaya daga cikin su batini ne ɗayan kuma zahiri ne wato kulura da wani abu wayanda suke da aƙida kowa Allah za ku ji sun ce kama haka ma kiristoci suke cewa wato ainihin ruhin kowa Allah ne haka suke cewa za ka ji ɗan anti yana maimaitawa ainihin ruhin kowa ruhin Allah ne an gane shi yasa suke cewa wannan ruhin da ke jikin kawai shine Allah wannan ruhin shine kaga zahiruhu khalquhu din batinuhu haqquhu to amma cikin wannan magana za ka ga to za su rusa kansu cewa komai Allah ne tunda kun tabbatar da abu guda biyu kun tabbatar da alhalku kun tabbatar da alhaƙu kuma da haka idan suka faɗa haka tufka da warwara ne kamar yadda ibn arabi ke faɗi sai ibn taimiyya ke masa raddi ya ce to ai fala ya kono wunaka maujuda ne to ai in ka ce batinuhu halquhu zahir wannan zahiru Halkuhu, batinu haqquhu to ai samuwa bi baya kasancewa cikin wannan batun cewa akwai wani akwai ɗaya daga ciki shine ma batinun ɗaya daga cikin samuwar baɗini yake Wal'akaru zahiru zahirun ɗayan kuma zahiri yake wato duk suna ginawa ne cikin faɗin allahu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu haka suke wannan shirka sannan firiku bainal wujudi wal aini da kuma bambancewa sassabawa tsakanin alwujudu da al'ainu to wannan bambancewa kuma tsakanin alwujud da al'ainu tafriqul la haqiqata lahu bambancewa ne wanda ba shi da haƙiƙa yace bal huwa min a ƙawali ahlil kazibi wal maini bari dai yana daga cikin zantuka na ma'abota ƙarya walmaini dai da dai ƙarya to daidai nan shine ma'alli shahid da za ka ga abin ya fito ibn taimiyya ya ci gaba da bayani ya ce wa ƙaulu ibnu saba'in da kuma faɗin ibn saba'in ɗan saba'in ga abin da yake cewa yake cewa rabbun malikun wa abdun halikun wa antum zalika ku ji da kyau za mu zaƙulo ta cikin littafin shehu ibrahim ya ce rabbun malikun wa abdun halikun wa antum zalika ya ce rabbun malikun wato Allah shi ne dai mamallaki wa abdun halikun shi kuma bawa babu shi ya ƙare ƙararre ne wa antum zalika kuma ɗin kuma haka ne Allahu faƙat ya ce Allah kawai wal kasaratu wahamun yawa kuma a ce akwai Allah akwai wani Allah wannan wahami ne shine shehu Ibrahim ke cewa in aka ɗauke ma wannan wahamin sai ka ga Allah wannan wahamin na kasara ɗin nan shi ya hana ka ganin Allah kaga yace Allahu faqat wal kasaratu wahamun Allah kawai da yawa ɗin nan wahami ne shi ke hana ka ganin Allah Ka ga daga nan ibn saba'in ya faɗi wannan magana to zaka ga zan zaƙulo ta cikin littafin shehu Ibrahim sai ibnu timiya ya ci gaba da ya masa raddi sai ya ce wannan abin da ya faɗi huwa muwafiƙun li aslihi fasid wato wannan abu ya dace da tushen da ya gina aqidarsa mummuna a kai shi ibnu arabi fi anna wujudal makhluqi wujudul khaliqi cikin cewa ai samuwar halitta shine samuwar Allah babu bambanci an gane cikin cewa samuwar abin halitta shine samuwar alkhaliku Allah wannan kuma ƙarya ne ibn taymiya yace wali haza qala saboda aka nema yake cewa wa antum zalika ai ku haka ne bayan ya ce rabbun malikun wa abdun halikun wato bawa ya ƙare babu shi kenan shi Allah shi ya mallaki komai da bawan shi bawa ba shi sai ce wa antum zalika sai ibn taymiya yake masa raddi sai yake cewa wali haza qala saboda aka ne yace ma wa antum zalika kudin hakan ne sai yace fa innahu lalle shi ibnu sab'in dinnan al abda halikan kaji ya sanya bawa bashi wanda ya kare ya halaka ai ai ma'anar abin da yake nufi la wujuda lahu ai babu samuwa ga shi wannan ba wannan Bashi. sai yace falam ya baka ba abin da ya saura illa wujudun rabbi face samuwar Allah wato ba wannan babu shi ba abin da yawan zufa ce samuwar Allah shi ne ma'ana wa abdun halikun faƙala sai kuma ya ce shi ibn saba'in ɗin ya ce wa antum zalika ku hakan ne sai ya ce wa ka zalika ƙala akan nan dai sai ya ce Allahu faƙat Allah kawai wato Allah kawai an gane Allah kawai sai ƙara maimaita kalmar sai ya ce wal kasrat wahamun wannan yawa ɗin nan wahami ne a ce akwai ka akwai doki akwai jaki akwai alade akwai wannan kasra din wahamu ne shine in aka ɗauke ma sai ka ga Allah sai ibn taymiya ce fa innahu ala qawlihi wannan maganar ya faɗe ta ne a bisa tsari na zancensa ko a bisa ƙa'ida na zancensa cewa la mawjuda illallah babu wani samuwa ba wani samamme face Allah shi yasa sai ya ce Allahu faqat Allah kawai wal kasratu wahamun yawa kuma wahami ne a ce akwai wani akwai wancan akwai wannan wannan duk wahami ne shine shehu ibrahim zai ce in aka ɗauke ma wannan wahamin sai ka ga allah sai ibnu timiya ya ci gaba da bayani ya ce wali haza kana ya ƙulu saboda hakan ne saboda wannan ne shi ya kasance yana cewa shi ibnu Sab'in din huwa shi din wa ashabuhu da kuma mabiyansa fi zikirhim a cikin zikirinsu suke cewa laisa illallah ai babu komai sai Allah badala ƙaunar musulmi na saɓanin faɗin musulmi da suke cewa la ilaha illallah kaga la ilaha illallah musulmai suke ce amma su cewa suke laisa illallah wanda shehu ibrahim ya faɗi ga kuma gurin da ya faɗi to kaga wannan wahamin da ya ce shine ya ana ka ganin Allah to ya faɗe shi a cikin wannan littafin haka kuma ya nuna cewa cikin wannan yanayi mutum zai ringa cewa ai la illallah kaga nan ibnu taymiya ya tabbatar suna cewa laisa illallah kaga laisa illallah cewa ai babu kowa sai Allah to gashi Shehu Ibrahim ma ya faɗi a cikin nan cikin wannan littafin na Asrul Akbar an gane gashi inda yake faɗi in ka duba cikin shafi shafi na 34 gashi inda yake cewa wa fi hazal maqami a wannan matsayi ne ya ƙulu mai shi zai ringa cewa ana Allahu la ilaha illa ana wahadi zai ringa cewa ai shi ne Allah babu abin bauta face shi shi kaɗai sai ce balla illallah kaga balla illallah zai ringa cewa kai babu komai ma face Allah balla illallah kaji shi ne wannan faɗin ibn taimiyya da ya ce suna faɗi suna cewa a cikin zikirinsu laisa illallah babu komai sai Allah badala musulmi na saɓanin faɗin musulmai su musulmi cewa suke la illallah amma su cewa suke yi la illallah kaga a cikin zikirinsu wanda shehu ibrahim ya yi bayani ya ce a wannan makami ne za ka ji mutum yana cewa la ilaha illa ana wahadi zai ringa cewa kai balla illallah zai ringa cewa la a cikin zikiri to haka ma Ibn taymiya ce dama haka suke masu wannan aqida kowa Allah kaga laisa illallah eh wanda zaka ji suna ce Allahu faqat eh Allahu faqat Allah kawai wal kasratu wahamun a ce akwai wani Allah akwai wancan a wannan wahami ne shi yasa sai Ibn taymiya ce sun gina ne akan su da suke cewa la maujuda illallah babu wani samuwa ba wani samun mai in ba Allah ba kai yanzu ba kai shi yasa ka gani a cikin jawahir rasail cikin juz'i na biyu shafi na sittin shehu ibrahim yana faɗi ya naƙalto ne cikin jawahirul ma'ani faɗin shehu tijjani haka ya faɗi shehu tijjani ya ce wa haƙiƙatu tauhidi la tudraku li'annaka ma dumta taqulu mawjudun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 yace aina tauhid ina tauhidi mutukar zaka ce maujudun wallahu maujudun to kaga shi yasa suke cewa Allahu faqat eh haka ibn sab'in yace Allahu faqat Allah kadai wal kasratu wahamun da yawa kuma a ce akwai wancan akwai wancan wannan waham ne wannan ibn sabin din ibn taymiya ce fa innahu ala qawlihi wannan magana ya gina ta ne akan fadin sa cewa la maujuda illallah To babu wani samamme face Allah shi yasa sai ya ce a cikin zikirinsu suna cewa laisa illallah eh, ba wai la ilaha illallah ba laisa illallah to daidai wannan din shine mahallin shahid na karatun zaka ji suna cewa Allahu faqat wal kasratu wahamun suna cewa la mawjuda illallah kamar yadda Shehu Ibrahim ya tabbatar cikin Jawahirur Rasail ai yace aka shehu tijjani yace wa haqiqatu tauhidi la tudraku ba a riska haqiqanin tauhidi saboda me annaka ma dumta taqulu mawjudun wallahu mawjudun fasamma to aina tauhid matuƙar za ka ringa akwai Allah akwai wani Allah to ina tauhidi tauhidi shine ka ce la maujuda illallah babu wani saman face Allah ibnu taymiya ce to haka suke cewa haka kuma a cikin zikiri suna la illallah ko laisa illallah mun nuna kuma gurin cikin littafin shehu ibrahim to wannan cewa wahami ne shine kasara din nan ita ce ta ana ka ganin allah gashi shehu ibrahim ya bayyana aka wannan kasara din an gane yadda da cewa ai akwai allah akwai wani allah shine ya hana ka ganin allah da za a ɗauke ma wannan wahamin to da ka gan shi an gane da ka ga allah din gashi kuma ya faɗi cikin wannan littafin na asurul akbar in ka duba cikin shafi na talatin da uku. cikin fasulun fi jazbiha eh kaga yace faslun fasali fi jazbiha cikin jazba Ya ce wal jazbu jazba Huwal wusulu shi ne wusulu dai wal fana'u shi ake kira fana'i wal fatu shi ake kira fatu sai ya ce ta haƙiƙuhu ma'anarsa shine annal haqqa jalla wa ala Allah wanda ya girmama ya ɗaukaka ma hajabahu wa anil muridi wujudu maujudin ma'ahu ta'ala an zalika shi Allah wato babu wani samuwar samuwa tare da Allah da ya katange muridi ga barin Allah babu wani samuwar wani samuwa da ya katange muridi game da ganin Allah ko game da Allah ba wani samuwar wani abin samuwa tare da Allah da ya katange fa muridi sai ce ta'ala an zalika uluwan kabira Allah ya ɗaukaka gabarin haka ɗaukaka mai girma a ce wani samuwar wani abu samamme ya katange muridi gabarin Allah sai ce bal bari dai ma hajabahu ai babu abin da ya katange wannan muridin illa tawahumu maujudi maujudi ma'ahu face wannan tawahumin nan wannan wahamin nan na samuwar wani abin samuwa tare da Allah shi ya katange muridi gabarin ya ga Allah sai ce fa'iza istifa a abdihi idan Allah ya so zaɓin bawansa ja'ana Mustapha minal mustafayil akhiyari mu ma Allah ya sanya mu daga cikin wannan zababbin inji Shehu Ibrahim bimannihi wa karamihi amin da baiwarsa da karamcinsa yace amin sai yace rafa'a anhu zalikal wahamu kaji wai sai Allah ya ɗauke masa wannan wahamin wannan kasra ɗin nan na kaga Allah kaga wani Allah kaga wancan kaga kare da doki wannan wahamin wai in Allah ya ga dama ya zaɓe ka sai ya ɗauke ma shi shine rafa anhu zalikal wahab sai Allah ya ɗauke masa wannan wahamin rafa anhu zalikal wahama nan zai zamanto ba wahamu ba an gane rafa anhu zalikal wahama sai Allah ya ɗauke masa wannan wahamin sai ce fala yara shay'an bu zai ga wani abu ba ya hajubuhu min alhaqi wanda wannan abin zai katange shi ga barin Allah kai balla ya rashe an bari dai bu zai ga komai ba tunda wannan kasara din bu zai ganta ba saboda an dauke masa wannan wahamin kasara din nan akwai kare da doki da alade shine wannan wa'amin da yana shi ganin Allah to idan aka dauke masa la ya rashe an bu zai ga wani abu ba sai ce wa zalika fana'un fi mahawin wannan shi ake kira fana'un fi mahawin sai kuma ya janyo aya qala ta'ala yamullahu ma yasha'u wa yuthabbitu kaga sai ya ce to ai Allah yana shafe abin da ya ga dama sai Allah ya shafe wannan kasara din sai Allah ya tabbatar da zatinsa shine ma'anar istidlalin ayar anan to kaga wannan wahamin shine wanda ya hana ka ganin Allah kaga cewa ai fa'iza arada Allah idan Allah ya so istifa'a abdihi zaɓin bawarsa allah Allahu minal mustafayil akhyari ya ce in ji shehu ibrahim mu ma allah ya sanya mu daga cikin zababbin in allah ya so bawan bi mannihi wa karamihi amin ya ce rafa anu zalikal waham sai allah ya ɗauke masa wannan wahamin shine ibn taimiyya ce shine kasara din nan da suke cewa dan haka in allah ya ɗauke masa wannan wahamin fala yara shay'an bu zai ga wani abu ba ya hajubuhu da zai katange shi min al'aqi gabarin allah daga allah ba zai ga wani abu kai balla ya rashe an kai bari dai ma ba zai ga wani abu ba sai ce wa zalika fana'un fi ma'awin wannan ne shi shi ne ake kira fana'un fi ma'awin sai janyo aya qala ta'ala Allah yace yam'u Allahu ma yasha'u wa yusbit an gane to wannan kaga wannan wahamin nan ibn taymiya daman ya faɗi yace suna cewa kaga cikin majmu'ul fatawa juz'i na biyu shafi na 360 yace gashi abin da ibnu sab'in ke cewa wa kazalika qala hakan nan yace Allahu faqat Allah ne kadai sai yace wal kasratu sai yace wal kasratu wahamun wannan kasra din nan waham ne kuma wannan kasra din nan shine yake katange muridi ga barin ganin Allah an gane shi yasa wato idan Allah ya dauke ma kasara din nan wahamin nan kamar yadda Shehu Ibrahim yayi bayani ya ce rafa anu zalikal waham wai in Allah ya so zaɓen bawa sai ya ɗauke ma wannan wahamin shine kasara ɗin nan cewa akwai alade akwai kare akwai mutum akwai tsirrai akwai kaza akwai kaza wannan shine waham ɗin idan Allah ya ɗauke ma to za ka ga wani abu da zai katange ka gabanin ganin Allah ba kaga sai ya ce fa innahu ala qawlihi la mawjuda illa Allah ya gina wannan ne akan faɗinsa babu samuwa sai Allah ba saman sai Allah sai ce kai wali aza kana ya ƙulu huwa wa ashabuhu fi zikirihim laisa illallah shi yasa ma shi da waninsa suke faɗi cikin zikirinsu cewa laisa illallah kamar yadda shehu ibrahim ya faɗi badal qaulil muslimina la la ilaha illallah Saɓanin faɗin musulmai su musulmi cewa suke la ilaha illallah su kuma cewa suke la illallah wato babu saman me sai Allah to kaga wannan shine magana ta kafirci ta aqidar wahdatul wujudi kuma na nuna a cikin littafin shehu yanzu kawai zan bude wannan layin waya ne eh, zan bude layin waya ne kawai yanzu na gama layin waya zan budo yanzu na gama layin waya kawai zan bude eh, Allah ya samu dace Allah ya shirye ku wannan dai kaga shine inda muka karanta daidai gabar da shi ibn saba'in din ke cewa rabbun malikun wa abdun halikun wa antum zalika eh, allahu faqat wal wa hamun eh, allah eh, shi ne mamallaki allah ne mamallaki shi bawa ƙararre ne shi shi ne wal abdu halikun wa antum zalika sai ce allahu faqat ya ce allah kawai shi yasa suke cewa la mawjuda illallah la illallah kamar yadda shehu ibrahim ya faɗi kuma mun nuna la illallah in mutum yayyayyayyayi sai ka je yana cewa la ilaha illa ana wahadi a cikin zikiri to aka shi ma shi yasa zaka ga wato shehu ibrahim cikin jawahir rasail ya bayyana haka karara yake cewa wa idha wasala saira idan mutum ya ci gaba da tafiya hatta faniya fi zati har ya ƙare cikin zati ya ce la ya ji da zikira ba zai sami zikiri ba illa la ilaha illa ana sai dai ji yana la ilaha illa ana ya ce la ilaha illa ana aidan wara da fil qur'ani shi ma la ilaha ana din nan yazo cikin alqur'ani yace wal insanu gharibun alayya an yasma'a ya yaqulu la ilaha illa ana yazunnu anna hadha al insana yad'i al uluhiyyata li nafsihi yace wa inna ma nataqa al haqqu ala lisanihi faqat A ya ce in mutum yana yana ya ƙare a cikin zatin Allah ba zai samu zikiri ba kawai sai la ilaha illa ana ya ce la ilaha illa ana ya zo a cikin alkur'ani mutum baƙon abu ne gare shi ya ji dan uwansa yana la ilaha illa ana zai yi zaton yana da'awar allantaka ne ya ce a wa inna ma na tsakal haƙƙo ala lisanihi faga saboda ai a wannan lokacin ba komai sai Allah a yi a wannan yanayin in yi magana ma ba shi yake yi ba Allah ne yake yin magana saboda ai la illa illallah ainihin ya koma haƙiƙa ai wannan shine haƙiƙa a wajen su ai shine za a shafa komai la mawjuda illallah babu wani me in ba a wannan yanayin ne na fana'i ake komawa wannan asalin shi yasa suka ce shine tauhidi shine asalin tauhidi eh shine asalin tauhidi nan ka ji mutum yana shi ne Allah wato saboda ai yanzu shi bawan nan ba shi shi ne ai wal abdu halikun ɗin ai shi ne inda muka ai karantu inda ke sa rabbun malikun wa abdun halikun wa antum zalika Allahu faqat wal kasratu wahamun Allah kawai cewa akwai kaza akwai wannan wahami ne shine kuma shehu ibrahim ke cewa wa iza arada Istifa istifa'a abdihi yace ja'alana allahu min al-mustafai al yace in allah ya so ya zaɓi bawa yace mu ma allah sa mu daga cikin wa'annan zababbin bi mannihi wa karamihi yace amin yace rafa'anu zalikal waham sai allah ya ɗauke masa wannan wahamin shine kasara ɗin nan to haka ringa ai ganin akwai wani Allah akwai kare akwai doki akwai alade akwai mota akwai jaki akwai kaza wannan shine waham din to in Allah ya so ya zabe ka an gane sai ɗauke ma wannan kasara din sai ka daina ganin abubuwa da yawa to yan sai ka koma asalin tauhidi eh, shine asalin tauhidi cewa la maujuda illallah kamar yadda ya faɗi wanda mun karanto ɗazu inda ke ta haƙiƙatu tauhidi la tudraku ba a riskarta ita haƙiƙanin tauhidi yace li annaka ma dumta taqulu mutakar kana cewa maujudun wallahu maujudun yace ai fasamma isnana ai aina tauhid yace ba a riska haƙiƙanin tauhidi in shehu tijani ba a riskarsa yace saboda mutakar kana cewa maujudun akwai wani maujud wallahu maujud ya ce aina tauhid ina tauhidi a nan tauhidi shine sai ka tabbatar da Allah kaɗai la mawjuda illallah shi shine kai tauhidi shine hakikanin tauhidi amma za zaka ce akwai Allah akwai wani Allah to har yanzu ba kai tauhidi ba har yanzu kuma wannan shine abinda ibnu taymiya shine abinda ibnu taymiya yace haka suke cewa gashi mun nuna wajen in kuma baka gani ba ka zo ka ce baka gani ba gashi mun nuna gurin ibn taimiyya ya ce haka suke cewa gashi kuma kaga wajen kaga mun karanta cikin majmu'ul fatawa ne cikin majmu'ul fatawa ne juz'i na biyu shafi na 360 kaga ibn taimiyya ke cewa kaga cikin majmu'ul fatawa kaganta majmu'ul fatawa yake cewa wa qaul ibn 70 da kuma fadin ibn 70 yace rabbun malikun wa abdun halikun wa antum zalika Allahu faqat wal kasratu wa hamun yace rabbun malikun ubangiji shine mamallaki wa abdun halikun shi kuma bawa ba shi ya kare wa antum zalika kuma hakan ne kuma din kun kare sai ce Allahu Ya ce Allah kawai wal kasratu hamun. yawa kuma wahami ne shine wanda shehu ibrahim ya ce in allah ya so ya zaɓe ka sai ɗauke ma shi wannan wahamin sai ka ringa ganin komai allah ba ka ganin akwai wani abu allah akwai wanda ba allah ba saboda wannan kasara ɗin nan waham ne to wannan ibn saba'in ɗin da ya faɗa ka sai ibn taimiyya ya ce huwa muwafiqun li aslihi fasid wannan magana ya dace da ginshikinsa da ya gina aƙidarsa na ɓata menene ginshikin fi anna wujudal makhluki cikin cewa ai samuwar abin halitta a wujudal khaliki shine samuwar Allah kaji sai ce kai wali haza kala saboda aka nema ibn saba'in din yace wa antum zalika kuma din ai hakan ne yace fa innahu ja'ala al-abda halikan yace lallai ya sanya bawa babu shi ya kare ya sanya bawa ƙararre yace ai ma'ana ai la ai la wujuda lau ai la wujuda ai ba shi da samuwa shi bawan falam ya baka ba abin da ya saura illa wujudun rabbi sai samuwar Allah kai kai din ka halaka ka kare yace qala sai yace wa antum zalika yace kuma din hakan ne sai yace wa kazalika qala hakan nan sai yace kuma Allahu faqat Allah kawai ya ce wal kasaratu yawa kuma wannan wahami ne wanda shine shehu ibrahim ya ce in allah ya zaɓe ka sai ya ɗauke ma kasara shine wannan wahamin sai ka ga allah shine wal kasaratu wahamun sai ibn taimiyya ya ce fa innahu ala qawlihi wannan magana ya gina ta ne akan faɗinsa shi ibn saba'in ɗin cewa la mawjuda illallah ai babu wani saman sai Allah kamar yadda shehu Ibrahim ya nakalto cikin jawahir rasail juz'i na biyu shafi na sittin maganar shehu tijjani cewa wa haqiqatu tauhidi la tudraku annaka ma dumta taqulu mawjudun wallahu mawjudun to ai samma isnana aina tauhid to kaga haka ma nan shi ma ibnu saba'in din ya gina ne akan faɗinsa cewa la mawjuda illallah saboda ai bawa ai ya halaka a wannan lokaci ya kare. shine ainihin hakikanin tauhidi shine la mawjuda illallah sai ce wali haza kana ya kulu saboda aka nema ya kasance yana cewa huwa shi din wa ashabuhu da sahabbansa ɗalibansa kenan ibnu sabain fi zikirim a cikin zikirinsu cewa laisa illallah a maimakon la ilaha illallah sai a ce laisa illallah badala musulmi na maimakon faɗin musulmai cewa la ilaha illallah su a cikin zikirin sai su ringa cewa la illallah la illallah la illallah la illallah haka suke cewa a maimakon su ce la ilaha illallah shine kuma wanda na nuna cikin wannan littafin gashi inda shewin yake faɗi gashi inda yake faɗi ya ce a nan ne zai ringa faɗi ya ringa cewa la illallah eh, ko laisa illallah gashi a nan ne zai ringa cewa la illallah ko laisa illallah la illallah laisa illallah kaga a wannan wajen ne zai ringa cewa shi ne Allah kaga cikin asrul akbar cikin shafi na talatin da hudu wa fi hazal maqami a wannan matsayi ne ya ƙulu zai ringa cewa la ilaha illa ana wahadi ai babu abin bauta face ni ni kaɗai ya ce balla illallah zai ringa cewa ai babu wani sai Allah kaga balla illallah haka ibn taymiya yace haka ne suke faɗi cikin zikirin su gashi cikin majmu'ul fatawa juz'i na bi shafi na ɗari uku da shi daidai kaga yace wali haza yace saboda aka ne kana ya kulu shi ibn sab'in ke cewa huwa shi ɗin wa ashabuhu da sa'abbansa fi zikiri cikin zikirin su adda su shehu ibrahim suna cewa laisa illallah cewa babu komai sai Allah laisa illallah badala qaulil muslimina la ilaha illallah sabanin fadin musulmi su musulmi cewa suke la ilaha illallah su kuma in suka yi zikiri suka yi zikiri suka yi zikiri har suka yi fana'i suka kare aka shafa kowa saura Allah wallahi wannan kafirci ne eh, wannan shine ainihin masu aqidar wahdatul wujudi yanda ibnu taymiyyah yake faɗi kuma mun nuna wajen mun nuna shine ainihi a wannan lokacin nema shi yasa shi ibrahim da ya gaba ya gaba ya gaba kaga da ya kawo cewa ai suna cewa ai la illallah ko ban la illallah ko to tsaya ga. bayan ya ce ai a wannan matsayin nan suke cewa la ilaha illa ana wahadi ko ban la illallah to da ya gama ya gama ya gama ya ci gaba sai ya tike ya istidlali da wannan hadisin ai yace Allah zai zama bawa kaga wa fil hadisul qudsi a cikin hadisul qudsi ma zala abdi ya taqarrabu bi nawafilin hatta uhibbahu fa iza ahabbtuhu kuntuhu kaji ko yace ai bawa bu zai gushe bai na kusanta ta da nafulfulu hatta uhibbahu wai haka Allah yace har sai na so shi fa <coughs> fa'iza a wai idan na so shi in ji Allah tuhu wai sai na zama bawa tuhu sai na zama shi eh, tuhu sai na zama shi aka shi Ibrahim ya kawo saboda ai a wannan lokacin in kana yi kana yi kayi fana'i ka kare la da illallah wannan shine ainihin hakikar ka koma asali ibn taymiya ce kafirci ne yace aka suke faɗi yace aka suke faɗi yace wannan magana magana ce ta kafirci ta 'yan kowa Allah wahadatul wujudi e laisa illallah to wannan shine inda zan tsaya eh, don haka gashi nan ba a kira direct ta wasaf kawai ake kira ta whatsapp kawai ake kira ta whatsapp kawai ake kira ta whatsapp kawai ake kira to wannan halka ta nawa kenan halka ta uku kenan haka za mu ringa yi muna yin dan mu mu ɗauko can mu ɗauko can don ku gane cewa duk wanda ya je cikin littafin ibnu taimiyya wai ya nemo wujjarsa to ƙarya yake babu eh, don ku gane cewa babu wujja na zancen kafircin nan a cikin littattafan ibn taimiyya babu shi eh, babu ku yi haƙuri a kai da suke ta kira direct ina jin zan kulle da direct ba direct ake kira ba to ga wannan ya ɗauka ya yi kira assalamu alaikum alaikum na barka da an lafiya Na kalau Allah wala ya gida alhamdulillah mala ya aiki kuma ya kokari ya juhudi ya halak wala alhamdulillah akan dan taba Allah ya samu dace amin malam amin wallahi Allah ya baku lada malam muna godiya wallahi Allah ya saka muku da alkhairi amin kuma Allah ya saka muku wa'annan mutane cikin rahama Allah an kai su bango malam an kore su an kai su bango shi sa yanzu abin da ya rage musu shine shure ture tun daga yanzu sun daina magana ba iya larabci ba sun kawar da wannan sun fahimci ba zai tasiri ba sun dago maganan mai sunan shi ba iya karanta littafin an gane ba ne sun kawar da wannan tun daga shahid nan tsakaninsu bidiyo yanzu ai malam ba da babban abokin gaba a duniya zai kamar social media da abin da kuke yi social media da abin da kuke nan shi ya fi komai daga wa duniyan ɗari ga hankali a faɗin duniya gaba ɗaya wallahi tallahi to saboda haka wannan janibin cewa a ce wai bin shekul islam bin taimiyya dal harani wai yana da fahimta iri ɗaya da na yamu tijjani wannan ma shi ma wani strategy ne wani wani dabara ne wata hila ce na kokari inda za su kwantar da hankalin wawaye to alhamdulillah malam da kuke musu ɗaukar duk wata shubawa da suke kawowa kuke musu raddi a kai na ilimi kuma wanda har yanzu ba su mai da martanin ba yanzu ga shi dai an yi an bude layi a kira ba su kira ba dan kiran ya zama musu daɗi, malam Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi to akwai wanda ya kira shi ne nake kiransa amma bai ɗauka ba akwai wanda ya kira ina kiransa amma bai ɗauka ba za mu tafi mana har yanzu dai muna muna jira assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah alaikun salam ba muke magana sheik alkanawi na barka dai barka da haka! ya ibada ya gida to wallah alhamdulillah ba na ji magana ka sosai eh ina jin ka ni ina jin ka sosai oh, masha Allah ya kokari kana magana da Abu Ja'far Az-Zamfari yawa ya kwana biyu ya aiki wallahi na kira in ƙara sassaka maka da alkhairi da kuma yi maka addu'an alkhairi ba abin da za mu yi muku sai dai addu'a muna jin daɗin irin wannan raddin da ake yi musamman ko in ce dai faɗin gaskiya da ake yi a ilmance wanda da ba a yin haka yanzu gaskiya an yi walƙiya kowa ya gane abubuwan da malumanmu da tijanmu manya na farko-farkon ahalus suna suke ta faɗa ana faɗa da su ya zuga shi cikin ruwan sanyi to ubangiji da Allah saka muku da alkhairi kuma insha Allah a ci gaba da haka Allah zai ƙara ba da goyon baya ya kuma ƙara ƙarfafa muna ku ya ba mu da abin da daɗi muke ji sosai ba mu san wani irin lafuzza za mu yi amfani da su wajen yi muku godiya ba da kuka kare mana wannan fagen dagan a nan ɓangaren Saman intanet dinnan yadda ake yaɗa kwama cala ya yi yawa ana batar da mutane sosai wallahi Bangiji allah saka da alkhairi amma gaskiya ana ganewa alhamdulillah jazakumullahu khairan Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya shek. Na amun lafiya. Amun lafiya. Masha Allah, Allah ya saka da alkhairi. wai ana ji sosai zayyan ne daga kano eh zayyan ana ji ku sosai yawa yawa to masha Allah eh, duba da karatu na biyu da aka shi waɗanda suka yi tadakul suka shigo mutum biyun eh, na shiga mutum biyu haka eh, to abin da na fahimta daga gare su suna dogara ne da abin da ka fassara da wannan sai kuma su je su ta kwatance kwatancen banza mm. Eh, tun da ka tambaye su ka ce akwai matsala a fasara sun ce babu to da abin da ya sauka daga kan wannan fasara na karin bayanan su ya kamata kasu ma kara gaba sai sun bude littafi sun karanto ok wato a zama na biyu kake magana ba wannan ba eh, yawa a zama na biyu shigowar da suka eh, don ka tambaye su ka tambaye ɗayan ya ja ya fassara za ka ja mai fassara ya ce ba zai ba amma kai ka fassara ka fassara ka tambaye shi akwai matsalar fassara ya ce babu to kuma daga nan kuma sai ce wai ba haka ma'ana take nufi ba to da tun da ce ma'ana ba haka bane in dai ba littafi zo ba to irin wannan ma na ke a shawara ko a sauke su tun da kai a littafi ka karanta to Allah ya saka amin amin ya saka Allah ya saka kai kuma gaskiya ne assalamu alaikum assalamu alaikum wancan ya yi magana mai kyau kuma haka ne gaskiya haka ne ya yi magana mai kyau duk wanda ya zo wani koyi ce wani ma'ana ko kaza a in dai ba littafi za ka buɗe ka nuna mana gaskiya ne in dai ba littafi za ka buɗe ka nuna mana in surutu za ka yi mana mu ma mun iya surutu mu ma mun iya surutu wannan shine halka ta biyu wannan shine halka ta biyu ina ganin kuma zan tashi ina ganin zan tashi akwai wanda suka kira kuma na kira wasu Wa alaikum salam. Muhammad ne daga Saudi Riyadh. Eh, Malam Muhammad daga Saudi Riyadh muna jin ka Malam Muhammad. alkhairi da malam kake su da sauran maluman waki masu ijtihadi baki da na'am Allah ya saka da alkhairi muna ji mun gode akar magallau ainihi wannan sere mu ya mumi ta bugowa muna maka fatan alkhairi da yi da ikilasi da kuma imani saboda wayannan mutanen masharranta ne wallahi masharranta ne gashi wai har yanzu har yanzu ni na dauka cewa za su daina yin kariya malam wallahi abin nasu su ya su dai kariya kaman karuwa take yi sai dai kawai bayan Allah suna gane me kuke yi ka dauko littafi ka ka karanta ka dauko sunan littafi ka nuna ka dauko hannunsu ka nuna ka ba da aya ka ba da komai da komai amma a ce wai su har yanzu mutanen nan wai ba za su iya kare nasu ba ballantana ma su ɗauko wani sabo su karanta malam anya wannan abun nasu kuwa a dinga yi musu wani addu'an shirya wayannan mutanen eh a dai ci gaba da yi musu eh, duk wanda ke da fatan shirya Allah shiryar da shi to fa ba babu inda ba ka nuna malam babu inda yan uwa eh, masu alu sunna masu ijtihadi ba su nuna su ɗauko littafi su nuna a ɗauko sunan a nuna su ɗauko wancan su yi a ɗauko a warware su ba ba sa warwarewan sannan kuma ba sa yadda ba su ɗauko littafin su nuna sai da kawai su rike littafi daga kasa kasa kawai wai su sun fada ko a tiktok din ko a na karya. Allah muna roƙonka ya ubangijin sammai da sai Allah Allah nan mutanen in ba masu shiryuwa ne. Allah ya wargaza amuransu tun daga masu ƙarya na sharftaka zuwa su dauduwa Allah ya karya su faƙi da Amin amin Allah ya saka da alkhairi To na gode malam Allah ya ba ku lafiya Amin amin malam Muhammad To akwai wani dan uwa ina jin shi zai zama kira ɗan uwa yana ta kira afuwan uwa yana ta kira gashi nan ina kiransa kamar yadda ne bayani kun gani wato wannan waham ɗin nan